الشيطان الرجيم بسم malam ya ɗauko mana rayuwar garin madina da sukanul madina ya fara tattaunawa a kansu dama ya ce zai magana ne akan sukanul madina waɗanda suke zaune a garin madina lokacin da manzon allah sallallahu alaihi ya sauka sannan zai tattauna da eh, game da waɗanda suke kusa da madina ɗin mazauna garin madina da halin da suke ciki lokacin da manzan Allah sauka lokacin da manzan Allah sauka mun ji yadda musulmi suke ciki da ɓangarorin musulmi da damuwan kowanne wanda manzan Allah ne yake so ya ba da gudunmuwa wajen warware mishi wannan matsala mun ji munafukai mun ji ɓangaren yahudawa kuma na ce kowane lokaci muka karatu in an zagayo mutum ya kokari yin muraja inda aka ja malayi za mu iya eh, tsayawa mu tattauna a kan shi ko da ba mu ƙara kowane irin karatu ba in kuma ba inda aka ja layi to kenan sai mu za mu rinka ci gaba da karatu bakin gurgudo musamman wannan littafin yana da ɗan kalmomi sai ya yi kokari a rinka ɗan maimaita shi to malam ya ce wa hadhihi hiya az-zuruf wal qadaya ad dakhiliya babu babu inda wani ya ja malayi ko to وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أول تجربة domin mun ai mun tsaya ne a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin musuluncin musuluncin Abdullahi ibn Salam haka ne ko wanda ya musulunta yana daga cikin manyan malamai yayi kuma bayanin wato yadda ba yahudu yake ai yana ja wani hadisi muka tsaya ko yawwa to muna da abin da ba ku da shi ne muna da abin da ba ku da shi namu ya ce wa hadhihi aw nawa kai ba tajriba ba zan ce namu ba don wasu na da irin nawa kamfanin wasu ba su da irin nawa kamfanin to wa hadhihi awwalu tudribatin talaqaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine farkon wata jarabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara haduwa da shi min al-yahudi daga yahudawa fi awwali yawmin dakhala fihi al-madina tun ranar da ya shiga garin madina tun ranar da ya shiga garin madina yahuda ba su san shi matsalan farko da ya fara gamuwa da shi kenan mun ji yadda safiya ta kawo maganar mahaifinta da dan uwan mahaifinta mun je da Abdulsalam ya gaya mishi waye ba Yahude yanda ya musulunta nan Yahuda ba su daga mishi kafa ba mun ga abin da ya faru sai malamin ce wannan shine farkon jarabawan da manzo Allah ya hada da shi shine farkon matsalan da manzo Allah ya fara gamuwa da shi wa hadhihi hiya dhuruf wal qadaya wannan sune yanayi da matsaloli a dakhiliya na cikin gida allati wajahaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina nazala bil madina wato wanda manzo Allah ya fuskanta yayin da ya sauka cikin garin Madina to malam yace amma min nahiyatul kharij amma ta bangaren waje ta bangaren wajen Madina fa kana yahitu biha man yadinu bi dini quraish wanda suka yi ma wajen Madina da'ira kuma akwai wanda suke bin addini irin addinin qurayshawa ba su cikin garin Madina a wajen garin Madina suke kuma su suna bin addini ne addinin qurayshawa wa kanat quraishun aladdu aduwwu lil islam wal muslimina kuma gashi dama su quraisha wannan su ne mafi tsananin masu tsananin kiyayya alad wato a cikin kiyayyan su masu tsananin kiyayya ne lil islam wal muslimin ga musulunci da musulmi to kenan a kewayen madina kuma masu goyon bayan quraishawa ne a kewayen madina jarabat alaihim wanda su ƙurashawan nan sun kwatanta a kansu tiwala asharata awamin tsawon kusan shekaru goma hina ma kanar musulmi na tata aidiha lokacin da musulmi suke ƙarƙashinsu me suka gwada a kansu suka jaraba a kansu kullu a salibul irhabi duk wani hanya wato na tsoratarwa duk wata hanya ta tsoratarwa sun riga sun gwada akan waɗannan bayan Allah wata hadidi da nau'o'in barazana da hadidi na tsoratarwa har yau dai wal dama a waɗancan shekarun sun ɗauki wasu hanyoyi na ba sa musu ƙunci mudayaka tsawon shekara goma wata azib tsawon shekara goma nan sun azabtar da su wal muqata'a kai an samu shekarun ma da suka ittifaki suka rubuta takarda suka manna a cikin ka'aba suka ce an yanke duk wata alaka da su sai da musulmi suka shekara uku ko kusan uku ba a sayan kayansu ba sa sayarwa ba a aurensu ba sa aurarwa ba a taimakonsu in sun zo neman kwadago faskare ne ko ɗibo ruwa ba za a ba ba wanda har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan shi ya shekara ɗaya na abu da shi da sahabbai abincin da suke ci shi ne ganyen bishiya in ya faɗo sai fa wanda sukan dan saci jiki cikin dare su je su dan kai musu abincin an kawo abincin saboda tsananin yunwa a rasa wanda zai ci saboda baya isa wata juwe da yunwa wanda wannan muqata'an da yunwan da aka jefa su ciki shi ya kashe abin nan Abu Talib kuma shi ya kashe Hadija tunda daga daga muqata'a suna fitowa daga wannan gona na bayan gari da suka dawo dan da suka ga cikin gari ba zai zo musu ba sun koma wata gona gonan abu talib da ke bayan gari wanda gonan dabinansa ne da inda yake dan kiwo suka koma suka taru a nan wurin da manzan Allah sallallahu da shi abu talib din da khadija da duk wanda suka yadda suka zauna a garin maka a wannan lokaci bayan sauran aksari manzan Allah ya tura su bar garin kawai su tafi habasha duk wanda ya saura nan ya koma garin maka sai da ya kasance babu sauran wani musulmi ko kwara daya sai dai wanda aka fi karfin shi bai samu damar ya sulale ya koma can ba suka zauna shekara kusan uku an yanke alaka da su gaba ɗaya a nan ciwon yunwa ya kama aksarinsu abu talib ga shekaru ga shekaru ga ciwon yunwa sanadiyyar ciwon daga nan bai ƙara farfadewa ba har da aka dawo daga gonan sanadiyyar ƙara ciwon shi kenan yana rasuwa yan watanni hadiyya ta bi baya to tana da samu ta taso cikin yalwa ta zauna shekara biyu ba abinci sai dai in ganye ya faɗo a ɗauka a ci kai Allah sauki wa azaqatuhum tankilatun walwailat kai sun dandana musu nau'o'in azaba da wahalhalu wa shannat alaihim harban nafsiyan sun cinna musu wuta na yaki mudina mai sa a rami ma a di'ayatin wasi'a munazzama kuma ba sa jefa wata magana sai an yi itifaki an tattauna an kira duk a haɗa kai haka suka jarab suka fada musu da wahalhalu wannan duk rayuwar maka ne to <coughs> waɗanda suka ɗanɗana musu wannan azaba <coughs> suka wahal da su irin wannan wahalarwan to kuma sai ya zama a gefen garin madina suna da abokanin ƙawance wanda su ma sun zura ma manzan Allah sallallahu alaihi ido ne a wannan gaban da ya hijira an gano wannan ko saboda manzala yana um, mai littafi na so mana bayani ne rayuwar manzon Allah kuma bayan cikin garin Madina ga wannan matsaloli a jirge to kewayen Madina ma ba hutawa ba kai ba ga masu bin addinin Qurayshawa su ko Qurayshawa na tsawon shekara goma ga irin yadda aka zauna da su yau barazana irin na yau daban na gobe daban kunci daban nau'o'in azaba daban mukata a yanke alaka da su saye da sayarwa daban a jewa su yunwa daban nau'o'in azaba ga sanan haka suka wahalshe su shekara kusan goma to kuma inda manzala ya dawo suna da kawaye a gefen garin malam yana so ne a kalli strategy a kalli yanayin garin yadda manzan Allah sallam ya sauka aksarin malamai suna cewa hijiran da manzan sallam ya yi da garin muka zuwa madina waɗanda ba su san addini ba suna kan manzan Allah ya hijira ne sai samu sauki wanda a garin maka yana fama da maki kwara ɗaya da ya koma garin madina duk wani nau'in maki sai da ya haɗa shi kuma haka ya rayuwan shekara 23 ba cikin hutu ba Allah ya kare mu wato haka dai rayuwa take kawai sai dai mutum yayi bakin abin da zai iya yi ya bar ma Allah walamma hajaral muslimuna ila madina lokacin da musulmi suka hijira zuwa garin madina sadarat ardahum wa diyarahum wa amwalahum suna barin garin sai suka fada suka wawushe sadarat suka wawashe ardahum filayensu wa diyarahum da gidajen da aka gina wa malum da dukiyoyinsu tun da ai mutane sun gudu ne ko to kawai sai wannan sai suka kama raban gado filin kaza zuwa kaza na wane ne filin kaza wane ya gudu ya kawai shikenan sai ya kewaye gidan shi kawai shikenan sai ya sa mutane kawai ya mallake gidan ya gaji shi kaman an yi wani yaki sun kwashe musu dukiya katafarun gonakin dabinan su raƙuman su shanayen su eh, shanun su da duk wasu dabbobin su kawai sun yi raban gado suka tattara suka kwashi wahalat bainahum wa baina azwajihim wa dhurriyyatihim sannan wanda ya tafi ya bar matan shi ko ƴaƴansa suka rike ƴaƴan suka rike matan idan mutum ya tafi ya bar matan shi ƴan uwan matan sai zo sai su dauke sai sai sana ta tafiya su dauke ta su koma da ita cikin su in yaro ne karami ko kaga dama bai da yadda zai shikenan sai suka koma dai aka kama wasu su na dukiyarsu duk wanda ya tafi sai a yi waso san dukiyar shi tunda a wani lokacin ba magana ka tafi da dukiyarka sai dai ka salale ka tafi kada a manta cikin sabon na akwai miliyoniyoyi irin su Abdurrahman bin Auf akwai irin su Usman bin Affan akwai irin su Sa'ad bin Abi Waqqas akwai manya-manyan irin su Zubair bin Al-Awwami manya-manyan 'yan kasuwa ne wanda suke tafiya garuruwa kaji mutum ya kora raƙuma 100 200 300 kowanne niki-niki da kayan jari za a ji a sai da kaya amma galibi daga mutum sai dokinsa sai takobin shi ya garin duk wannan dukiyan yana cikin garin ya kokari ya gudu da imaninsa ga irin su su haibu bin sinanin romi wanda manzala da kanshi da yau hijira sai da ya ce rabi halbai wa ba ya haya baban ya haya zinaran da ka ban musu da azurfa da dukiyanka suka bakka hijira wallahi kasuwancinka ta yi riba su rike duniyas inda duniya ce ga sanan gata to duniya ko ne zai zauna ne nan ɗin da muke zaune ba 'yan kwana biyu ne nan da kwana biyu za ka ji ba kowa shiru ba kowa saboda haka haka suka koma suka diramma dukiyansu bayan sun shekara goma suna azabtar da su ɗan dukiyan kuma suka wawashe shi shi ne sadarat ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa halat bainahum wa bain azwajihim wa dhurriyyatihim bal malin ya ce habasat wa azabat man qadarat alaihi kai ba ma maganin sun rike matan ba ne da 'ya'yan yan sauran matan da 'ya'yan wanda suka yi rauni suka zama kuma ba su da kowa ba hannun dangin su suka fada ba suka azabtar da su azabtarwa matuƙar su samu iko aya ka wanda ta zo tafiya mijin ya zo tafiya da shi da matan da ɗan ɗan kenan yan 'ya'yan shi kwara biyu wata ruwan ta ce ɗan shi kenan kwara ɗaya. sun kama hanya yan uwanta suka suka biyo a guje suka ce kai dai kana iya tafiya amma yan wannan matan yan mu ce ba mu ita ya suka kwace matan shi suka bar shi ya karisa sun su kuma sun dawo cikin gari da matan da ɗan su kuma yan uwan suka suka ce eh mun yarda wannan kun sallame shi amma wannan ɗan kuma ai ɗan mu ne ɗana bin uba ne ku ba mu ɗan dangin uwa na jan ɗa dangin uba na da suka tsinke mushi hannu suka ɗanki hannun wannan na ja wannan na ja aka tafi da shi aka jinya hannun kuma Allah ya nufa zai rayu haka ya rayu da hannu guda hannu guda sun tsinke shi haka fa aka hijira haka fa aka faro addinin da malam amma yanzu gidan mutum ya tashi yana cewa abu ba su komi ba wai ba su komi ko kuma wai tsaya wai yana irga kurakuransu. ai malam wanda aka ce ga wata hanya an taso na dauka addini ya riga ka hanyar nan ya sha wuya ba abin raina ne ko yanzu ne ahlus sunna sai ga mutum ya taso sai daga ganin wai daga ban shi ko ba sun komi ba su wahala komi ba ko ba aikin da suke mu sunna ma yi yana ma shakka akan su yin wai su ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane Allah ya sauke inda suka fito bai sani ba fa ba da ma bai sani ne kai ba ma zai sani ba tunda lokacin ya riga ya wuce amma shi yoyi yanzu ya wuce su Allah ya sauke ina niki walam taktasir ala hadha kai ba su wadatu a kan ma wawushe dukiyan ba da azabtar da 'ya'yan da suka iya rikewa bal ta'amarat alal fataki bi sahibi da'wati sallallahu alaihi wasallam sai suka fara kullakullan yaya za a yi duk da manzo Allah ya hijira ma aje ta aka kashe shi sun shekara goma suna shan azaba sun yi kokari sun tsira da addinin su sun gudu sun baggarin dukiyansu an tattara an yi waso sai shi waɗanda aka yi kera an rike to kuma a haka sun fara tunanin can inda ya tafi ya za ya abi shi an gano nan ko wal qada alaihi wa ala da'watihi a kashe shi da'awan ma a kashe ta gaba daya walam ta'al juhdan fi tanfizi hadhihi almu'amara mu'amara basu jinkiri ko ɓata lokaci wajen shirya waɗannan kulle-kulle ba fa kana min at-tabi'i jiddan kaga yana daga cikin ɗabi'a kuwa hina ma najal min minha lokacin da musulmi suka tsira daga wannan gari ila ardin zuwa ga gari tabaudu nahawu a kilomita wanda yake kusan kilomita 500 dan daga garin Makka zuwa garin Madina kusan kilomita 500 ne an taquma bi dawriha as-siyasi wal askari malai ne yace yana daga cikin dabi'a tunda sun yi hijira Allah ya taimake su sun samu mafita to su miƙe tsaye wajen shirye-shirye yaya za a yi su kafa gwamnati su ma ya za a yi su mallaki karfi na soja yana daga cikin ɗabi'a na siyasar rayuwa in dai da gaske kake so ka yi aiki kai ma irin wannan tunanin ya taso ma limala hamina sadara yan maka sun yi wannan ne saboda abin da suka kasance su ne yan gaba-gaba a duniyawiya wazza'amatu diniya bayna al arab bi fatiha. sakinatul harami waton saboda sun kasance su ne 'yan gaba-gaba a al'amarin dunawiya wato al'amarin duniya 'yan kasuwa ne waza amatin diniya kuma su 'yan maka wannan lokaci su ne ke jagorancin addini bai na ausatul arab a tsakankanin larabawa bisi fatiha sakinatul harami saboda su qurayshawa suke zaune a harami wa mujawaratu baitullahi wa sunnatihi kuma suke kusa da ɗakin Allah kuma su ne masu taimaka ma masu ziyaran ɗakin Allah ɗin wa tugri alaiha min mushriki aljazira duk da ahlul madina sai suka rika cinna suka rika ziga waɗanda ba 'yan garin makaɗin ba daga cikin kafiran jazira akan yaya za a yi a haɗa kai da su a kai wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam hari a yi maganinsa wa fi'ilan qamat bi zalika kullihi hatta sarat madina mahfufatun bil akhtari sun aikata wannan sun miƙe tsaye wajen neman waɗanda za su taimaka musu cikin waɗanda suke kewayen garin madina a matsayinsu na shugabanni masu kuɗi har sai da ko suka yi nasarar kewaye garin madina da abubuwa masu haɗari wa fi shubhi muqata'atin shadida kuma suka jefa su a wani yanayi mai kama da an yanke alaka da su qallat li ajliha dat saboda wannan yarjeniyoyi da mutanen maka suka yi da na kewaye sai ya zama kayan da za a rinka shigowa da shi garin Madina ya yayi karanci mustawradat abubuwan da za a importing a shiga da shi fi hina kana adadin laji'in kuma a daidai gaban da aka daina shiga da kayan a daidai wani lokaci adadin wanda suke sauka garin madina ilaiha yazidu man ba da yawmin suna karuwa yau da gobe yau da gobe kullun karuwa ake yi sannan gashi mutanen maka sun sa dauki yan kewayen garin madinan wanda suke kawayensu ne sun zuga su sun fara kulle-kulle yaya za a takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina din saboda haka sai mutane suka fara caccanza wuraren da za su yi kasuwanci ya zama babu kayan kasuwanci kuma ga baki yanzu suke taruwa yanzu ne ake neman kayan kasuwanci wabi zalika kanat halatul harbi da wannan yanayi sai ya zama mutanen garin Madina sun zauna cikin wani yanayi kamar na yaki suna cikin yanayi ne kawai na yaki qa'imatun baina haula'i tuggatu min ahli makka wa man dana dinahum tsakanin mutanen madina da waɗancan tuqat masu ketare iyaka 'yan garin makka da wanda suka bi addinin su wa bainal musulmi na fi watsanihim aljadid tsakaninsu da musulmi a wannan garin nasu sabo kaga wannan paragraph din na da tsayi amma kuma yana da sako mai yawa domin a dunkule yana so ya ƙara gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fa cikin munafukan nan da yake zaune da su waɗanda suke kulle da wannan abin a zuciyarsu tsakaninsa da shi to kuma wanda suke kewayen madina su ko masu bin addinin ƙurashawa sun je sun fara karɓo saƙonni daga ɓangaren mutanen makka waɗanda mutanen makka nan malayan haskaka yadda aka zona da su ba zona da su lafiya ba bayan nau'o'in azaba da manzala ya hijira shi da sahabbai ba su kyale su ba sun diran ma dukiyarsu sun wawushe shi sun kwashe sun tafi da shi sun gaje musu dukiya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya. fatahu makka bai samu gadon shi ba yi gado ma na mahaifinsa gadon da ya kamata kai gadon shi gaba ɗaya an cinye an kwashe bai da sauran taƙa guda a cikin garin maka bai da komi duk an kwashe bayan yin hijira ka sullato to ai sai mutum sai shi ma ya je gidansa aka ɗai eh, wani gida ai an riga an sayar ganiman waɗancan sun kwashe sun tabi da shi bai samu komi ba Allah ya sauke saboda haka wannan shine rayuwar da musulmi suka kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna shan wahala a cikin garin Madina sannan kuma ga kulle-kulle na makiya Allah kewayen garin Madina an fara takura su da ba su abinci da sauran abubuwan rayuwa sai mu tashi wa kana min min haqqil muslimina an yusadaru a amwal haula'i tugat saboda haka musulmi suka fara neman mafita yunwa ya kama su a cikin garin Madina yunwa ya kama su dukiyansu an wawashe a bar mutane ‘yan kusa su zo su yi kasuwanci kuma an hana su to da aka sai manzan Allah da shi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam suka fara shawaran yaya za su yi mutanen nan a can ba su huta ba tare da su sun dawo nan kuma sun ci gaba da wahalshe su ta wata hanyoyi na daban-daban an gano nan ko Allah ya taimake mu ya yi kokari a duba shi y nada más.